matasa dana sai zo ya ce wai shi manzo ne an aiko shi mu yi me yasa ba aiko mu ba ai mu ma da sai aiko mu ai kan idan mu aka haife shi nan yayi wayo gaban mu saboda haka in ma in ma mutum za a aiko mu mu ya kamata ya aiko kamar yadda suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi me yasa ba a aiko wani babban mutum a cikin ɗayan garuruwan nan guda biyu masu girma ba hmm. <laughs> wai hujjarsu kenan mutum ne to ai mutum shine mafi darajar halittar ubangiji gaba ɗaya kuma wannan mukami na mazanci <clears throat> shine kuma mafi darajar mukami a gurin Allah da ba kamar shi hmm. ashe mafi darajar mukami a wurin Allah ya cancanta a miƙa shi ga mafi darajar halittar Allah don haka abinda Allah ya yi shine daidai amma sai suka ƙara da cewa yuridu an yi tafaddal alaikum abin da yake so kawai ya ɗaukaka a kan mun gane abin nashi akwai siyasa ciki kaga tuntun an daɗe ana zargin siyasa an yi tafaddal yana so kawai ne ya ɗaukaka a kan ya zama shugabanku yau ai yanzu magana ya zama shugaba ba ra'ayinku ake nema ba tuni mai ba da shugabanci ya naɗa shi tun da ya naɗa shi ya zama manzo ya naɗa shi tukuna ya ba shi annabta ya naɗa shi ya zama manzo kuma yanzu shi ne ake jin maganar Allah ta wajensa ai fifiko ya riga ya kankama tuntuni yuridu an yi tafaddal alaikum kawai yana nufi ne ya ɗaukaka a kanku ya mamaye ku ya zama mai daraja mai sharafi a kanku manufarsa kenan mu mun gane wayan kuma ma abin da yake faɗin ma amma da ma amma amma haka ne ma ai walau sha Allahu la anzala mala'ikatan inda Allah ya so zai aiko ai mala'ika zai tu da sai ya sauko da mala'iku zo da wannan sakon kaga yanzu abin da suke so su ce manzon Allah annabi Nuhu alaihi salam shine abokin faɗansu ba za su yi faɗa da Allah ba shi Allah sun keɓe matsayin shi sun ba shi girma san bashi wato iko wai da ya ga dama sai turo mala'ika amma shi allah a girman shi da ikon shi ya kasa samun wanda zai turo kawai sai kuma turo mutum wannan ba aikin allah ba ne wannan nu kawai dabara ya fifita a kanku ne kawai kirkiro wannan zanci ba ruwan allah allah ba ruwan shi ba ruwan shi <laughs> allah ya raba mu da shirka da mushrikanci suka kara da cewa ma sami ina bi hadha fi aba'ina al-awwalina nan kuma sai a ce eh sun yi gaskiya ko ba haka ba sai dai su ba gaskiya suke nufi ba akwai lokacin da za ka faɗi gaskiya idan ba ita kake nufi ba sai a ce ƙarya ka faɗa an fahimta ko gaskiya ce abin da suka faɗi ma sami ina bi haza fi aba'in al-awwalin me yasa na ce gaskiya ne saboda nuhu shine manzon farko ba a taba aiko wani manzo ba ya zo da sako irin wannan kaga da suka ce ma sami na bi haza ba mu taba jin irin wannan maganar ba a zo a ce wai Allah ya aiko ku ku zo ku bota damar yi kare ba mu taba ji ba fi a bayan al'awalina a cikin iyayenmu da suka gabata kaka da kakanni ba mu taba jin irin wannan bayanin ba sa ce eh kun faɗi gaskiya ba ku taba ji ba amma rashin jin ku a can karan farko ba kuma zai zama dalilin wai ba za a aiko da sakon ba kuma saboda haka in ba ku ji ba da can to yanzu kun ji fi ne magana kawai da can ba ku ji ma to yanzu gashi kun ji mai kuma za ku ce ya kamata ku yi magana wadda take ta adalci ku yi magana wadda take ta gaskiya al'ummomin da suka gabata kam can ba shakka ba a taɓa yi ba ai ba a taɓa aiko manzo ba sai yanzu to yanzu an aiko kuma an aiko ne don ya cece ku daga shirka zuwa ga tauhidi daga bautar bayan Allah zuwa ga bautar ubangijin bayi suna ka ya kamata ku saurara kuma ku yi kanku kiyamun laili ku yi abin da ya kamata a matsayin ku na mutane ba dabba ba in dai mutum ne asali to ya san abin da ya kamata mai waka ma ya ce kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani na'am aya ta gaba alaramma kun san tauhidi shi ba wani dogon shari da aka yi فتربصوا به حتى حين to kun ji dai har yanzu dai yakin su ga manzansu ne hmm. ba su kyale shi ba yanzu bar a mai yarfe a shaho mai kashin kajin da kada ma mutanen gari inna rididi su tsaya ma su saurare shi karke su bi shi don haka bari a kirkiro yarfa a sai aka ce in huwa illa rajulun bihi jinna kar ku saurare shi ba wani mutum ba ne face mutumin da ke da taɓin hankali ka ko an ce mutum mahaukaci ne ya kaga ba za ka tsaya kana sauraren shi ba ko hmm. in huwa illa rajulun bihi jinna ba kowa ba ne shi face mutumin da ke da molanka ya dan samu zautuwa ne saboda haka maganan da yake a soki burutsu ne kawai na marasa kintsi a kwakwalwa. kai wannan karya ta yi muni duk manzan da ya zo sai da aka mai irin wannan mai yarfan gaba ɗaya kamar da allah ya faɗa cikin suratu zariya ko ba ya ce kamar haka babu wani manzo da ya taba zuwa wajen mutane face sai sun ce sahirun aw majnun ma atal min kabila, min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun mutane ne kawai yan ketare kawai san zuciya suke yi wannan kenan wannan ya nuna hauka ciwo ne da ya daɗe cikin al'umma kuma da irin wannan sigar da muka san shi yanzu ciwo ne da ya daɗe cikin al'umma Allah ke jarabtar wanda ya ga dama cikin bayansa da shi mashirkai sun san wannan ciwon kuma sun san wanda ya taɓa da ya kamu da wannan ciwon ba a sauran wata hudda da shi ba za ka ba shi ajiya ba ba za ka yi alkawari da shi ba ba za a jira shi wajen sallah ba wani abin da za a kula da shi saboda babban sinadarin ɗora mashi takalif babu shi an gane ko abinda malamai suka ce al'aqlu manadu taklif hankali shine maratayar ɗora hukunci to an zara hankali shi kenan mutum ya zama gaya nan kawai dai eh, shi ba dabba ba shi ba mutum ba saboda ba yi da hankali irin na mutane kuma gashi da kira irin ta mutane ba irin ta dabbar ba kuma Allah ya raba mu da rashin hankali sannan <clears throat> shi ma sihiri kamar haka dangane da waccan ayat da muka karanta da ta suratul zariyat da iri irinta shi ma mummunar bakar sana'a ce a tarihin dan adam dan adam ya daɗe yana mu'amala da sihiri kun ga tun manzan farko mutanen shi sun yarfa masa sihiri ga abin da ya zo yana karantarwa don su kore jama'a daga sauraron shi sauraka shi ma sihiri bakar da ɗaɗɗiyar mummunar masharranciyar sana'a ce mai yin ta kafiri ne mai koyon ilimin sihiri fasiki ne mai karantar da ilimin sihiri fasiki ne duka haram suke aikatawa amma shi ɗan sihirin kafiri ne da nassin alkurani hmm. Allah ya raba mu da wannan mugunya sana'a amma mutane saboda 'yan bukatunsu suna